الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ina muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa Yan nuna mana wannan rana ta Juma'a da muka saba gabatar da karatun tarjaman ma'anonin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na Sa'adu ibn Abi Waqqas tudun wada sabon birnin Gobir wato kusa da asibitin wato Dr. A sati da ya gabata mun tuke ƙarshen wato Suratu Yusuf. Yau za mu tashi wato farkon Suratun Ra'ad na fatan fahimta. wato suratu yusuf mun yi karatu wato mun ɗauki fa'idodi masu yawa musamman na mu'amala da zamantakewa da halin yau da gobe wato ƙarƙashinta suratun ra'ad kuma wato za mu karanta buwaya da isa wato irin ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan mun shiga za mu ji wato wane ne ubangiji ya ubangiji yake Mine ne matsayin ubangiji ga bayi mi bayi wato mine ne ubangiji yamma bayi har ya cancanci cewa su tsaya gare shi shi kadai kuma ya cancanci lalle zai iya yi musu gobe banda gobe ma zai iya yi musu shi zai iya yi ma mutum wato al'amarin da ya shafi rayuwa ne a karshen rayuwar tashi ina fata mun fahimta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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي العرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta’ala ya ce a Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Alif lamimura Allah shi kada wato yabban makai na sani dangane da abunda waɗannan harfa wato suke nufi alif lam mim da ra na fata mun fahimta Allah ce tilka ayatul kitab ai wato waɗannan ayoyi ne na littafi mai girma wallazi unzila ilayka min rabbik lalle wannan wanda ya saukar maka wato wannan littafi daga wajen ubangiji wato wallazi unzila ilayka min rabbik lalle wannan littafi wanda an ka saukar maka daga wajen ubangijinka alhaqu to ka tabbatar da gaskiya wato gaskiya ne kuma ɗauki da gaskiya yake babu kokonto ko tambaba a cikin shi walakin na aksarar nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane wato ba su yin imani da shi ne ba su hankalta ba ba su fahimce shi ba ba su yin imani da shi Allah ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati wato bi ghairi amadin tarawnaha Allahu shi Allah alladhi rafa'a as-samawati shine wanda ya ɗaukaka wato wato abin ya ɗaukaka rufin sama bi ghairi amadin tarawnaha ai bi ghairi amadin kama tarawnaha ba tare da wani ginshiki ba kamar dai yadda kuke gani babu ginshikin to tabbas haka ne babu ginshikin ina fata mun fahimta amma yanzu in ka cin Allah subhanahu wataala duk duniya babu wanda ya isa ya azo gini daga sama ya azo wato harsashen gini wato daga sama duk wanda zai aza gini labudda dole ne babu makawa wato ya kasance ya aza tubali ne ne daga ƙasa ya aza harsashe ne ne daga ƙasa ya aza foundation ne ne daga ƙasa na fata mun fahimci wannan Allah ya gafarta mana shi sa wata rana wato fir'auna ya ba mutane ne wani assignment na fata mun fahimta cewa yana so wato yana so abin da wato yana so a yi mishi abubuwa guda uku abu na farko sai da ya sa kowa ya kashe mahaifa ne na fata mun fahimta ya ce kowa ya kashe mahaifi ne kowa ya je kashe mahaifi ne na fata mun fahimta don haka hamana shi ya je ya koyi nashi wasu kuma sun ce ba hamana ba ne a shi hamana shi ne uban na fata mun fahimta an gane ko to dan na hamana da ya je zai kashe hamana sai hamana ya ce na raba ka in dai wannan tsohon shekin ne kada ka kashe na ta mun fahimta eh ya zai kulla an gane ko to haka an kai ko sai bar ubane to shine bayan kowa fir'auna ya sa ya kashe ubane sai ya ce to yanzu yana so wato a zo a aza mishi gini kuma ginin yana so a faro mishi shine ta sama na fata mun fahimta so abuna wato sauran mutane sun ka zo suna ta gwaggwadawa sai mutum ya zaɓin wato abin da ne bulo sai mutum ya aza bulo sai bulo ya fadi da ya saki bulo sai bulo ya fadi sai mutum ya yi wani dan ɗare haka ya dan ɗosa na ya abin ga ya aza bulo yana azawa kuma sai bulo ya san cike ya fadi na fatan mun fahimta to shine wato sai dan hama nan sai ya je wajen ne ya ce to ga abin wato fir'auna ya samu ya ce ka ji wannan ko ya ce to abin da zan faɗa maka shi ka je ka faɗa mishi ya gwada muku yadda za ku fara na ba ta fahimta eh, ya gwada muku yadda za ku fara in ya so sai ku zo ku dama abin da fir'auna yake gudu ke ya san wani abu dole sai tsoffin kai na ba ta fahimta Allah ya gafarta mana an gane wannan su wannan kenan to shine a takaice wannan ta zo ta wuce ya ce kai anya wannan kai baka kashe babanka ba ya ce a ah, ya kashe ya kashe an gane ko karo na biyu sai ya zo ya ce yana so ina fatan mun fahimta mutum yana so mutum ya zo mishi shi bai ƙasa kuma bai sama shi ba ƙasa ba yana so mutum ya zo mai shi fir'auna a tsorin shi ba a ƙasa ba a sama ina fatan mun fahimta an gane wannan Allah ya gafarta mana to shine wato sai kowa ya zo an ka abin nan tunani tunani ya kare an ka kasa saboda babu wanda yake da dattijo bai ba da shawara so da ƙarshe wato sai ɗan ɗan hama ne je ko kawo baban shi ce to ga abin da an kasa su sai ce to abin da nake so da kai yanzu ka je ka samu wata iccenya wadda take wajen kofar ta da shi fir'auna ka ɗaura wato igiya sai ka sa wani mazauni haka sai ka ɗaure ta da shi mine da ke nan lilo ina ba ta fahimta yawa ka je ka ɗaura shi sai ka sa a tura ka sai ka shiga fadar sai ka kai gaisuwa ko sai ka dawo Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta ah. to shi ne sai ya zo sai ya hau lilo to yana ana tura shi sai ya shiga da yadda an tura shi sai ya shiga sai ya ce ah, ah, abin nan barka da wani Allah an ga tunda ya ce Allah ya ko an gane ko kuma sai ya dawo kaga shi bai sama kuma shi bai kasa to abu na uku da ya basu shine wato yana so ka so kai abin kana dariya kuma kana kuka kana dariya kuma kana kuka kuma at the same time kaga wasu abubuwa ne waɗanda wato abin babu ma possibility na ayi su ina fatan mu fahimta rayuwa hankali ma hankali ma sun kauce ma hankali misali ya tara su to shine wato sai ya abun da mina da ya ce ya sa baki ya ce zo ya gyatsi wata albasa an ga albasa fara irin mai yajin an gane ko to shine sai ya zo sai ya zo yadda ka san abun da take sa ko hawaye yawa to shine ga hawaye yana yi kuma karshe yana kirkata mai dariya ina ba mun fahimta to shine karshe dai an ka fir'auna ya gane cewa wannan uba ne na yasa an ka je an ka bi diddigi ne sai da da ya hiddo baban nashi ina fata mun fahimta to ai nan ne da ya so kai fir'auna na bi ka tsaya kai na bi ka tsaya an gane ko ba kai karshe sai an kai bahama da waziri ina ba ta Ina shi an ka ce ba a mugun sarki sai da Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta so a takaici dai wato Allah subhanahu wata'ala shi dai ya isa ya aza gini wato babu ginshiki babu wani foundation ta ƙasa ya azo shi ta sama kuma ya tsaya ya tabbata ta fata mun fahimta shine Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin Allah shine wanda ya ɗaukaka rufin sama bighairi amadin ba tare da wani wato ginshiki ba tarawnaha ai kama tarawnaha kamar yadda kuke gani thumma stawa 'ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arsh Allah ya ce ya daidaita akan alarshi. ka yarda ya daidaita akan alarshi. yaya ya daidaita wannan ba wato ba huruminka ba ne na fata mun fahimta domin idan Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da wata siffa wadda take siffantuwa da irin siffar bayi to naka shine kurum ina fata mun fahimta ina fata mun fahimta al'amr ma'lum wa kayf majhul wa su'alu anhu bid'a shi al'amarin da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da shi ya ko wani iri ne to ka san ka yarda akwai haka ɗin ne idan Allah ya ce yana ji ka yarda yana ji amma irin na irin nawa irin naka ba ba ba haka ba an gane ko idan ya ce yana gani eh yana gani amma irin na ko naka idan ya ce yana da hannu ka yarda yana da hannu amma irin na ko naka kaga sabani ke ne ina fatan mun fahimta don haka wa kaif ka tambayi yaya abun yake wato majhul abun an jahilce shi ba za a gane ba والسؤال عنه بدعة كي كما يتنبيا أكم ونن مسألة هنا فاتم فإنت بدعة أن قال ونن وثم استوى على الأرش سنة يديت أكم الأرش وسخر الشمس والقمر سيهورما وتمتعني رانا دوتا sai wato rana ta bullo ka ga haske ka je ka yi tafiya wato babu torch babu wato abinan fitila wannan ta hannu babu fitila ta kendir babu babu wani haske a hasken ubangiji ya ishe ka ka fito waje in ma daki ka shiga kai kuryan ma daki in ka shiga bakar bukatar fitila ina fatan mun fahimta in ba irin dakin nan ba Allah ya sauwaka ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ya ce kullun ya jiri da ajalin wato da ajalin musamma dukkanin rana da watan nan wato suna gudana ne akan wani lokaci wanda an ka ambata musu rana ba ta shiga cikin lokacin wata wata bai shiga cikin lokacin rana ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ya ce yudabbirul amra kuma shine wanda yake jijjiwe al'amura yufassilul ayati yana rarrabe ayoyi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wato ko da za ku samu yaqini da cewa dangane da haduwa da ubangijin. Allah ce wa huwa allazi madda al-arda shine fa wanda ya miƙar da ƙasa wa ja'ala fiha rawasiya sai ya sanya wato wannan ƙasar wato duwatsu waɗanda za su wato riƙe ta wa anhara kuma ya giggita mata da wato ƙoramu ya giggita mata wato da lambuna na fata mun fahimta Allah ce din hmm, wato wa min kulli thamarat sannan ya sanya ma wannan kasar dukkanin wani dangin 'ya'yan itace da ka sani Allah subhanahu wata'ala ya tsirar a cikin kasa ja'ala fiha ya sanya wato ya sanya waɗannan nau'ukan 'ya'yan itace wato a cikin ƙasa zaujaini wato jinsi guda biyu da ithnain wato jinsi guda biyu namiji da mace kamar yadda ka san mutum wato mace nan, raƙumi wato abin raƙuma akwai bunsuru akwai wato akuya akwai rago akwai tunkiya akwai wato zakara akwai wato kaza akwai zaki akwai wato zakanya ina fatan mun fahimta akwai kare akwai karya ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ya ce ja'ala fiha zawjayn ithnayn to haka an ka sanya 'ya'yan itace in ka ga mangoro, akwai ta mace shi in ka ga gaiba akwai ta mace shi in ka ga ayaba akwai ta mace shi in ka ga duk wani dangin 'ya'yan itace da ka gani a duniya to Allah subhanahu wata'ala ya sa wato wannan 'ya'yan itace ne a cikin duniya namiji da mace ina fata mun fahimta shine wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar wato dare yana gusar da yana lullube hasken rana inna fi dhalika la ayatin lalle a cikin wannan akwai wata irin alama li ya yatafakkarun ga mutane wato masu tuntuntuni masu tunani ina fata mun fahimta Allah ce wa fil ardi qita'un hakanan a cikin ƙasa akwai wani yanki wato yanki na ƙasa mutajawiratun masu makwabtaka da juna wajen natun, da wato wasu irin lambunna min a a'nabin na inabi wazar'un wato da amfanin gona gero dawa masara acca da sauransu wani nakhil da kuma wato dabino sinwanun wanda yake wato nau'i guda wa gaira sinwan da wanda kuma ba kala ɗaya suke ba na fata mun fahimta amma Allah ce yusqa bi ma'in wahidin amma an fa shayar da su ne daga wato ruwa guda ɗaya ruwa guda ɗaya ne sun ka sauka a ƙasa dabino ne sunan shi dabino amma wannan sai a ce dan ajiwa ne wannan sai a ce dan kaza ne wannan sai a ce dan kaza ne ga nau'o'a nan na dabino daban-daban daban-daban na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana kamar yadda ka san a ƙarƙashin wannan za ka fahimta sana'a guda ce amma sai kaga Allah subhanahu wata'ala yayi ganin dama ta ciki sai kaga dukkanin su kafintoci ne amma ga wannan ya gina gida ya zo makka ya hau wato yana da mota hawa ga ma wani extra mashin yana da shiya ga kaza ga kaza shi kuma ga wannan shi ma kafintancin ya kai ya gane yana kafintanci amma har yau abin da zai ci shi abin da kawai yake nema na fata mun fahimta har yau bai wuce abin da zai ci ba ciki ne ba ina fatan mun fahimta ga wasu dukkaninsu wato kani wato kanikawa ne masu kanikanci ne na wato keke ne na mashin ne na mota ne da sauransu amma ga wani da kanikancin nan ya gina gida ya sai mota ya yi masha'a ya yi masha'a yana yana kaza ana ce mai alhaji ga shi kuma wani kullum kwamkwamkwam yake yi kullum abin da zai ci shine abin da yake nema na fata mun fahimta amma fa kasuwanci guda ne ga wasu manoma ne waɗannan manoma ne na kankana duk kankana sun kasa amma shi wannan shine da arzikin kankana don haka sai Allah subhanahu wataala ya murdo mai arzikin ka fata mun fahimta sai ka ga ya sai da kankana sai ka ji an ce ai ya dauko wata tirela sai ka ji an ce ya hada golf sai ka ji an ce ya yi kaza sai ka ji an ce ya yi zubin makka ina fata mun fahimta gashi kuma wani ya zuba kankana ta zo ta lalace ta lalace ta ɓaci ina fata mun fahimta yana neman ma wato abin da zai samu ya biya bashi da ya ci wajen nomanta na ba ta mun fahimta shi ne sa arzikin daban-daban ne Allah ya ce yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din kuma muna fifita sashen wato ta akan sashi fil ukuli wajen ci in ka ci wannan dabino ne duka kuma ruwa guda sun ka bige shi ya fito amma idan ka ci wannan ɗanɗanon shi daban da wannan na fata mun fahimta Allah ya ce inna fi zalika la ayatin lalle a cikin wannan akwai wasu irin ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane ma'abuta hankula Allah ya ce wa in ta'jab kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har idan za ka yi mamaki to wannan abubuwan ba su bane abun mamaki fa ajabun qauluhum ai abun da ya cancanta ai mamaki ne shine zancen da kafirai sun kai cewa a idza kunna turaban yanzu idan mun koma ƙasa turbaya a inna la fi khalqin jadid yanzu za a maido mu a matsayin sabuwar halitta Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce da ubangijinsu وأولئك الأغلال في أعناقهم كما ودنن سوني ودن جزاء سيما واتوسئر مروروا قويو ينسو رانا القيامة وأولئك أصحاب النار كما ودنن سوني ما أجاوجا هم فيها خالدون وتوسنا ما سنة وما أجهنتا سألت ويستعجلونك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل كون هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصادق فيصيب بها من يشاء فيصيب, فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المهان التي ويستعجلونك بالسيئة سنة لمن كي النبي صلى الله عليه وسلم wato ka roƙa a gaggauto musu da mummunan wato azaba qabla alhasana gabanin su gama canye wato ni'imomin da anka wato rubuta musu za su ci a duniya Allah ce wa qad khalat min qablihim almathulat kuma hakika wato misalai sun riga sun gabata wato sun shuɗe wato gabanin su ga sunan al'ummomi waɗanda sun kai jayayya sun ka taɓa wato jinabi na ubangiji sun ka taɓa manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ga irin hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗau a kansu Allah ce wannan bai ishe su ba amma ka bar su wa inna rabbaka lahu maghfiratin linnas lalle ubangijinka wato ma'abucin gafara ne ga mutane ala zulmihim akan wato zalincin su da bannasu wa inna rabbaka lashadidul iqab kuma lalle ubangijinka wato mai tsananin hukuma ne Allah ya ce wa yaqulul ladina kafaru waɗanda sun ka kafirce suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma dai a ce an saukan mishi wata aya wata alama daga wajen ubangijin shi irin wanda anka saukar ma annabi Musa annabi Isa alaihi salam ina ma a ce an bashi sanda kamar yadda an taba annabi Musa ina ma a ce an bashi haske na hannu idan ya sa cikin hamata ne kamar yadda an taba annabi Musa ina ma a ce an bashi mu'jiza ta tayar da mamaci kamar yadda an taba annabi Isa ina ma a ce wato an bashi dama wato ta warkar da makahi da kutare da masu wato abin nan an gane ko da wato masu ciwon zanzana ina ma a ce an bashi wannan Allah ya ce mm, mm, ma anta munzir kadai dai kai mai gargadi ne kai kai gargadi wa kulli qaumin had kuma ga kowace al'umma wato tana da mai gargadi mai shiryawa zuwa gare ta Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah shine wanda yake sanin abun da kowace ƴa mace take dauke da shi a cikin cikinta wato na da ina fatan mun fahimta wa ma tahidul arham da abun wato mahaifa take tauyewa wa matas da abun take karawa ina ma'anar Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah shine wanda yake sane yake sani akan abun da yake cikin cikin kowace mace shi yanzu likita datta duk kwarewa ta yi duk kai ƙarshe ne wajen ƙwarewa ina fata mun fahimta shine wato ya yi ya gane wannan namiji ne ko ko mace ne wannan abin yaro shin yana cikin koshin lafiya ko ko wani aibi ya same shi cikin ciki cikin mahaifa iya abin da likita yake ganowa kenan amma har yanzu ba a samu wani ƙwararren dakta ba har yanzu ba a samu wani ƙwararren likita ba wanda idan ya yi scanning yakan gano wannan da namiji ne a cikin cikin wannan mata kuma wannan shahararren malami ne ai wannan ai wani shahararren mai kuɗi ne ai gwamna ne a cikin cikin ta ko shugaban ƙasa ne ko minista ne ko wannan ɓarawo ne ko wannan ɗan fashi ne ko ɗan kidnapping ne ko informa ne babu wannan likita har yanzu da iya gano wannan iya abin da suke ganowa shine wannan shi kuma wannan ilimi ne ba gaibi ba ne na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana akan yi aure sai likita ya ce wannan nan namiji ne kuma a yi sa'a a wato wajen haihuwa a ga namiji akan yi awo ya ce ai wata dai kaza yanzu kuma rana kaza awa kaza da minti kaza za a haife shi kuma akan yi sa'a ya zo akan wannan saboda wannan ilimi ne ina fata mun fahimta amma babu wani likita wanda ya taba nunawa ya ce ai wannan ɗanɗan da za a haihu ai kunci kunci ai aran ma ne mahaddacin Alƙur'ani. ne ina fata mun fahimta saboda gashi nan amma an nuno mana zane ga kulhuwan lahu can an ina fata mun fahimta sannan ga inna a ɗaina can kalkausar da inna a ɗaina da duk abin da za a ga su can babu wani likita wanda ya gano wannan na fata mun fahimta an gane wannan wannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana yarda da ubangiji to shine wato wa ma taghidul arham Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san abinda wato mahaifa take ragewa wa mata dad da kuma abinda wato take karawa ina fatan mun fahimta yanzu akwai likitan da zai yi awa ya gano cewa wannan mahaifa iya ɗan da za ta haifa ɗa biyar ko ɗa shidda za ta haifa shi ke nan ba za ta sake haifa wani ba akwai shi babu ko akwai wanda zai gano cewa ai wannan mahaifa sai ta haihi ɗa goma sha tara babu Allah ɗaya ne ya sani ko za ta haifa kaɗan ne ko za ta haifa da yawa shin yan biyu za ta dinga ɗauka ita wannan mahaifa ko ko yan uku shin ko ko za su abin da za ta dinga ɗauka Allah da ya san wannan ko ba ko akwai wani mutane abin ah, mai tarayya da shi ya Allah da ya san wannan ko Allah da mun yarda Allah da ya san wannan ko to shine wa ma tafidul arham wa ma tazdad ina fata mun fahimta wa kullu shay'in indahu bi miqdar kuma kowane abu a wajen ubangiji wato yana da lokaci wanda an ka sanya mai yana da kwatankwaci da yawa ne ko kaɗan to yana da dai gwargwado da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mai na fata mun fahimta Allah ya ce alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin abin da a koye da abin da an bayyane wato alkabirul muta'al alkabir shine babba madaukaki al-muta'al wanda ya daukaka daga duk wata halitta ta Allah subhanahu wata'ala na fata mun fahimta Allah ya ce sawabun minku duk ɗaya ne daga cikin ku man an wato man asarra wanda ya asirta zance nai wa man jahara bihi da wanda ya bayyana zance nai ina fata mun fahimta in ma ka bayyana zance in ma ka asirta to shi Allah subhanahu wataala ya san me kace ko kun me kai nufin cewa na fata mun fahimta kamin ma ka faɗi dama ya san me zaka ce to in kuma ka faɗi in ka asirta in ka bayyana kuma ya sani na fata mun fahimta shi sa in za ka yi sirri za ka yi sirri ne ka kawai da ɗan uwanka abokin halitta amma kada ka yi tsammanin cewa sirri ne don in dai an ka koma jinabi na ubangiji kuma ya tashi daga sirri don shi ubangiji ya san ne kuma kace na fata mun fahimta sannan akwai wasu tare da kai waɗanda wato wannan sirrin da kun kai su ma tare da su an kai shi na sa ake son kullum ma in za ka kulla ka kulla alkhairi kullum idan za ka yi to kai alkhairi duk abin da za ka kulla ka kulla alkhairi saboda mi saboda lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi an gane ko wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil layli da wato wanda yake boyewa cikin dare ya kunsa sharri wa saribun bin nahar da wanda yake fitowa kwaya kwas rana tsakiya ya aikata Allah ce duk ya san da suwa kuma ya san me suke aikatawa in faɗa ne ya san me sun ka aiki wato sun ka faɗi kuma ya san mene ne za su ma faɗin kafin su faɗi ana fatan mun fahimta saboda bi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi Allah ya ce lahu ga mutum mu'aqibatun min bayni yadayhi akwai wasu mala'iku waɗanda an sa suna kula da shi ya wato ta gaban shi wa min khalfihi da kuma bayan shi yahfazunahu min amrillah suna kula da mutum ne da umarnin Allah da yardar Allah da command wato da command na Allah subhanahu ta'ala. ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana to shi ne sa duk abin da zaka kulla ko zaka tattauna in sirri ne ba ka na kwarai domin yana can za a rubutawa akwai waɗanda suke kula da kai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun don haka ka sani in ma ka boye ma wani da wani da wance to shi wani da wani da wance wato da wani da wani da wani su kuma sun sani bayan sun sani ma sun rubuta sun ɗauki report kai na fata mun fahimta su ne mala'ikun Allah akwai waɗanda suke duti da rana in dare yayi akwai waɗanda kuma suke zuwa su yi canci na fata mun fahimta shi ne sa ka kiyaye ubangiji ka kula wato Allah subhanahu wataala baka taba wayance mishi ka taba goye bai ba in dai ya kyale ka ya kyale ka in kuma ya so sai ya dambe ka rana guda sai ka ji duniya ta lalace maka na fata mun fahimta Allah dai ya isa wannan Allah ya gafarta mu Allah ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah bai taba canza wasu mutane ba a hali na jin daɗi da zaman lafiya hatta yukhayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da yake tattare da kawunansu na da'a ga Allah da biyayya ga Allah subhanahu wataala na fata mun fahimta wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nufi wasu mutane da wani mummunan abu fala maradda lahu babu wanda ya isa ya bayar da shi sai shi Allah na na fata mun yau ko da ake cewa ga tashin hankali ana yi ga rashin zaman lafiya ya rikice ya yi wane ne akwai ciyaman na lokal gamman din da yake cin daɗi a ce lokaci ne ne ake ta'addanci ake kashe-kashe akwai gwamnan da yake jin daɗi a ce lokaci ne ne ake ta'addanci ake kashi-kashi akwai shugaban ƙasan da yake murna akan wannan amma sun buga ne saboda zaluncin talakawan da su ma manyan sai al'amarin ya kiya a buga a buga a kaɗa sai ya kiya to ta nan ne shi wanda bai motsi na kwarai ba to sai mu talaka sai mu ga da ne sai mu ce to ya mana laifi an gane ko a shi ba shi bane zai iya shi ciyaman na local government shi gwamno a jiha shi shugaban ƙasa a ƙasa ta ba shi yake iya canza tashin hankali ba ya kawo zaman lafiya amma lokacin da matsala ta auku tashin hankalin ya sauka to ana so a ga wace irin rawa ce shi ciyaman din yake takawa don ganin cewa ai ba kwamin wannan matsalar wace irin rawa ce shi gwamnan yake takawa wace irin rawa ce shi shugaban kasan yake takawa idan bai yi bai nuna wani effort mai kyau ba to shine sai talakawa su zarge shi idan kuma ya yi yunƙuri ya yi abin da ya kamata to masu hankalin cikinsu sai su ce kai wani ya yi kura wani ya yi abin da ya kamata al'amarin dai ne Allah bai kare shi ba saboda ba wanda da sai kare da shi sai Allah ya fata mu fahimta amma matukar ana kawo tallafi wasu dauke buhuhuwa su yi gidajen su da shiya babu ranar da za a zauna lafiya babu ranar da za a zauna lafiya matsawar za a kawo tallafi za a kawo tallafi masu yan farmarin su kwakwashe su je su adana cikin gidansu ina fata mun fahimta su rungume su dai daga su sai matansu wallahi ba za a zauna lafiya wallahi nike muku rantsuwa da Allah wallahi ba za a zauna lafiya don shi Allah bai ce zai kawo zaman lafiya cikin zalunci ba abin da fa annabinmu ya faɗa mana kafuri idan yayi gaskiya ya yi adalci sai ubangiji ya taimake shi sai ya samu dama ta gabatar da mulkin shi cikin limana da zaman lafiya yayin da musulmi idan ya yi zalunci ya yi wato cin amana ya kama karya sai ubangiji ya dankwashe shi ubangiji ya murɗa shi ya karya shi ya rosa shi ina fatan mun fahimta kuma iya ƙarshen ranar roshewar ita ce ranar da za ka haɗu ga ka ga ubangiji ya ce hudu Allah ya gafarta ana zagin shugabanni kuma kowa dama ce a bai samu eh, kowa dama ce a bai samu ba hmm. kai ma yanzu in ka samu dama an ka ce ga wannan tirela guda cikin abin da tallafin ga abu muhammad ai kai za ka raba ta na fata mun fahimta wannan tirela guda ta ka ce kai za ka ta to allah dai wallahu a'lam allahu akbar wanda zai ko ba ka ba eh allah ya san yadda za a yi dan sai dai ya hinda kai sai ya ce hinda abu amma sai ya ce hidda wasu an gane ku. to Allah ya ce ya Allah ka gafarta Allah ka gafarta akwai wahala gare wa Allah bi qaumin idan Allah yayi nufin wasu mutane da wani mummunan al'amari Allah ce fala maradda lahu babu wanda yake sai bayar da shi wa malahum min dunihi min wal kuma babu wani wato majibinci ko koma bayan Allah wanda ya isa wato ya jibinci al'amarin su in ana halin rashin zaman lafiya ya kawo su zaman lafiya babu wannan shi ne sa ubangiji ya zama shi kadai ne Don lauka na fihi ma alihatun illallah na fasadata da a ce wannan duniyar akwai wani Allah bayan wannan ubangijin namu wallahi da an samu banna da an samu baraka amma saboda ubangiji guda ne Allah guda ne tilo yake juya duniya da abin da a cikinta shi ne sa ake tafiya a wannan tafiyar da kuka ganin ana yi sai kaga dan ɗan sanda ya zo ya kama ka to kai yanzu Allah na tuba wani ɗan sanda in ba ubangiji bane yake bayar da umarni wani ɗan sanda ya sai zo ya kama ka to ba ba ba ba diga bace kai ma za ka rika taka to amma tunda ubangijin ne yake juya duniya sai ubangiji ya ce a'a ga wani da wani da wani su muka yarda su rike makami su muka yarda su zama securities kai kuma da kai da kai da kai ku je gona kai kuma da kai da kai da kai ku je kasuwa kai kuma da kai da kai da kai ku je boko kai kuma da kai da kai da kai ku je ma'aikatan gwamnati ku je ku rufe su ku tsaye su kai kuma da kai da kai da kai ku je ku zama shugabanni ku karulin duniya ina fata mun fahimta haka Allah yake tsari an gane ku babu wanda yake a duniya da ka gani tsarin da Allah ya tsara duniya babu wanda yake hawa kujerar wani Bari wani bawa ya hau kujerar Allah babu na fatan fahimta eh, cikin kuma bayi wallahi babu wanda yake hawan kujerar wani babu in ka ga ka hau kujera dama Allah ya kaddara yanzu wannan kujerar da nake zaune bisa gare ta ko dama Allah ya kaddara zan ta ne idan ubangiji mutum nawa yanzu ya ya dame ne ya shanye ya narke misali a karance amma bai samu hawan kujerar ba saboda Allah bai ce ya hau ba to in Allah ya ce ka hau to za ka hau to shi da sa kuma idan ya ce sauko to wallahi sauko in ba ka sauko ba in Allah ya ce sauko kana sama to yi sauri da rike. yawa da rike kawai kan ka tsaya ta takowa rike. in ya ce kuma hau hau ina fata mun fahimta don wallahi in Allah ya ce sauko kake saukowa to in ya tashi in an ka sauko da kai wuri ya zaɓa aucewa da kai ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana an gane wannan Allah ya gafarta mana to shine Allah ya ce wa malahum min dunihi min wali huwa alladhi yurikum al shine ko wanda yake wato abin nan nuna muku wato walƙiya shine wanda yake sako muku walƙiya ku gane ta tawo, haufan wato don jin tsoro an gane ko akan wato tsawa wa tama'an da kuma kwaɗayi akan ruwa an gane ku na sama da za su sauka su zamo ni'ima gare ku wa yin shi'u sahaba thiqal kuma shi ne yake kaga halittar wato abin da ah, giragizai waɗanda suke ɗauke da nauyin ruwa Allah ya ce wa yusabbihu ar bihamdihi wa yusabbihu bihamdihi kuma wato abin tsawa tana tasbihi da gode mishi wal mala'ikatu da mala'iku min khifatihi su ma suna tasbihi da gode ma Allah saboda jin tsoron shi Allah ce wa yursilu sawa'iqa kuma ubangiji shine wanda yake wato aiko wato wata irin tsawa fa yusibu biha man yasha sai wannan tsawar wato ta fada ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya so ta halakar da shi wa hum yujadiluna fillah alhali mutane suna nan su sakankance suna jayayya da Allah وهو شديد البحال كما شيخ بنجي شيدة بس أنا نكرفي ده دبارة نبات مو بنتا زي الله له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا إلا كباصق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وذلاله بالغلو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم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 كذلك يظلم الله الحق والباطل فأما الزمن فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يظلم الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا له ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد gare shi ne kira na gaskiya wato yake lahu ga Allah subhanahu wa ta'ala kadai ne da'watul haqq wato kira zuwa ga tauhidi yake na fata mun fahimta na'am yad'una min dunihi lalle waɗanda suke wato kiran wani koma bayan ubangiji la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya karba musu kiran su da wani abu ba duk kankanta wato duk kankanta ta wanda wanda wato sun roƙe shi wato suka kire su a kan shi Allah ce wato illa ka ba su da kafaihi illa kamar wanda yake shimfiɗa wato tafi ne na hannu an gane ko illa kamar wanda yake shimfiɗa tafi ne ga hannu ilan ma'i zuwa ga ruwa an gane ko liyabnu gafaru domin ruwan wai su biyo ta hannu ne su kawo ga baki ne Allah ce wa ma wato wa ma wato wa ma bi balighi Allah ce kuma ba za su iso ga bakin ba dan sai an mu to wanda yake kiran wani kuma bayan Allah yake roƙon wani kuma bayan Allah shi wannan abun da mutum yake roƙo bai iya bashi wani abu sai kwatankwacin abun da mutum idan zai shimfiɗa tafi ne ga ruwa an gane ko sai ka shimfiɗa tafinka ga ruwa wai nan ruwan su biyo abin ga hannunka ko wai su to ko ba su biyo in kautar ga haka nan to fa hu sahiru an gane ko yawa Allah ya gafarta mana illa li yabluga wato illa ka basu da kafai illa kamar wanda yake shimfida tafin shi ne ilal ma'i zuwa ga ruwa liyabilu gafahu domin ruwan su iso zuwa ga bakin shi wa ma huwa bi balighin kuma ruwan ba za su kai ga bakin shi ba wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal kai addu'a kira na kafirai ba komi bane face sai bata Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ga Allah ne halittar da take cikin sammai da kasai gaba ɗayan su suke yin sujada suna kaskantar da kai ɗau'an hali na ɗa'a muminai kenan wa karhan da hali na tilas ga kafirai ina fata mun fahimta wa zilaluhum haka nan innoyinsu bil guduwi da safe sukan kaskantar da kai don ko dai ka ki Allah da safe sai innoka ka yi ma Allah sujjada na'am wal asal haka nan da marece ko ka ki Allah ka kyamaci ka yi ma Allah sujjada da marece sai wato inno ka ta durkusa ta kaskantar da kai ta yi ma Allah sujjada ba ta mun fahimci wannan Allah ya gafarta mun Allah ce kulka ce man rabbus samawati wal ard wai wane ne ubangijin sammai da kasai wai wane ne ubangijin halittar sammai da kasai kulillah Allah ce ka faɗa musu Allah ne Allah ce a fatta min dunihi awliya yanzu za ku riki wani koma bayan ubangiji ne a matsayin wato za ku riki wasu koma bayan ubangiji ne a matsayin majibinta masoya waɗanda la yamlikuna li anfusihim naf'an waɗanda su ba su iya amfanan makansu ba su iya mallakan makansu da wani amfani ba wala darra ko kuma wata cuta Allah ya ce kulka ce shin hal yastawi al-a'ma wal basir yanzu makaho wanda bai gani a nuna mai gaskiya ya kasa fahimta zai daidaita wal bashir da wanda idan ya ga gaskiya yakan gani kuma ya karba am hal tastawi dhulumat wan nur shin ko dai wato gida na musulunci na limana gidan aljanna zai iya zama daidai wato abin az gida wato na kafirci wato na ta'addanci gida na wuta zai zama daidai wannan da kuma gida na haske shi ne gida na musulunci gidan aljanna za su zama daidai Allah ce am ja'alu lillahi shuraka ko kunne suna sanya ma Allah wasu abokan halitta ne suna sanya ma Allah wasu wato abinan ah, wato abokan tarayya ne halaku waɗanda waɗancan da suke bi sun yi wata halitta mu fahimci gaban nan da kyau Allah ce am ja'alu lillahi shuraka ko ko sun sanya ma Allah wato wasu abokan tarayya ne saboda halaku sun yi halitta su waɗancan ka halkihi kamar yadda Allah ya halitta fatashabaha al-khalqu alaihim sai halitta Allah ta yi musu kama da irin wancan halittar sun ka ɗauki cewa oke tun da abin ya rikice musu to yanzu bari su haɗe su gaba ɗaya duka da su alloli ne bari su bi su Allah ce haka ne am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fa tashabaha al khalqu alayhi Allah ce a a qul Allahu khaliqu kulli shay kace Allah shi ne ya halicci kowane irin abu da kan wa huwa al-wahid al-qahhar kuma shi ne daya wanda yake mabuwayi yarin jaye komi da komi Allah ce an zala minas sama'i ma'an ga wani misali Allah zai buga mana cikin alkur'ani Allah ce an zala minas sama'i ma'an Allah ya sau shi ne ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatun bi kadariha sai wato waɗannan ruwan sun ka gudana a magudanansu wato da gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya so su gudana da yawa ko kaɗan ina fata mun fahimta fahtamala sailu wato sai wato abin nan ya ke ce musu manya-manyan abin nan gulabe haka sai wato gulabe manya-manyan gulabe sai sun ka ɗauki wato zabadan wato wasu abin ga kumfa an gane ko rabia wadda take mai wato mai mai mai mai mai mai mai hauhawa ina fata mun fahimta zabadan rabia wato kumfa da wato abin nan juji an gane ko me yake karmani an gane ko Allah ce wa mimma yuqiduna haka nan Allah ya buga misali dangane da abin mutane suke wato hasama wuta ina fata mun fahimta wa mimma yuqiduna alaihi fin nari da abin da ake konawa a cikin wuta na zinare ko azurfa ko wata tagwalla ina fata mun fahimta a kona sai a fito ta a bige ta da dutse ita ma ba tana fitar da abin nan ba eh, toka ba an gane ko to wannan tokat da take fitarwa wannan toka ce ta zinare da azurfa Allah ya ce da ake wato bigewa ta fita an gane ko a makera Allah ya ce to da ita da waccan kumfat da waccan tokat wadda aka ruwa wadda ruwa sun ka jawo take sama ruwa Allah ce da wannan tukar ta zinari da waccan tukar ta misarwa Allah ce duk dai suke zabadun mislu Allah ce ita ma wannan ta zinare tukar ta zinare ita ma toka ce irin waccan ta kan ruwa ba su da bambanci ba don wannan zinare ba ce za ka kwashe ta ne ka je bare ka je ka kai wani wuri a baka kuɗi ana baka zabadun mislu duk kayan banza ne ina fata mun fahimta shine Allah subhanahu wataala ya ce anzala minas sama'i ma Allah ne ya saukar da ruwa daga sama masalat awdiyatun bi qadariha sai wato magudanai sun ka ɗauki ruwa wato da gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya gudanar da su ba tamala Sayyidu, saboda rabiya sai ga wato abin nan teku ko kogi wato ya debo wata shara da wato kumfa a sama ne ina fatan mun fahimta Allah ya ce to wannan tokar ta ga gulbi wa min ma yuqiduna alaihi fil nari da tokan wannan zinarin da azurfa wanda ake konawa a cikin wuta a bige ta a fitar da wannan tokar ibtiga a don neman wata kawa aw mata'in ko kuma kayan ado an gane ko Allah ya ce zabadun mithluhu dukkanin su toka ce irin ta waccan ta ruwa duk gaban za suke ba su da amfani Allah ce ka kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka Allah yake buga misalin gaskiya da kuma barna to ina misalin gaskiya misalin gaskiya waɗancan ruwan waɗanda sun ka tabbata ƙasa waɗanda ake ɗiba a sha a ɗiba a yi shuka a ɗiba a yi kaza to waɗannan ruwan su ne gaskiya wannan kuma tokar ita ce ƙarya wannan zinarin wanda an ka bige A shi bane abin da ibnu wahab yake cewa menene wa bi husni sabki qad yunqad dakhal eh, sai ta fuskar wato kyakkyawan kira sannan wato abin da zinare take iya tsaftacewa wato azurfa take tsaftacewa daga daudar da take da ita eh? to wannan daudat Allah ya ce duk ɗaya suke kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil na fata mun fahimta Allah ce fa amma zabad amma kaga wannan tokat fa yadhhabu jufa'a tana tafiya ne ga banza wa amma ma yanfa'un nas amma abin da yake amfanan mutane Allah ce fa yankufu fil ard yana tabbata ne a ƙasa can ƙasa na fata mun fahimta sai an bige zinariya an kakkaɓe ta sai a bar na ƙwarar sai ruwa sun zo sun ɗauko wannan tarkacen tarkacen sai tarkacen ya zo ya kwashe gaba ɗaya ba shi kake so ba in ma tarkacen bai kwashe ba kai in ka je za ka ɗiba kai sai ka je yi tarkacen sai ka abin nan sai ka kautar da shi sannan sai ka ɗebo abin arziki ina ba ta fahimta an gane wannan Allah ya gafarta mana an gane ko Allah ya ce kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka Allah yake muka misalin Allah ya ce lil nastajabu li rabbihim al-husna da waɗanda sun karba kiran ubangijinsu suna da alhusna ita ce aljanna wallazina lam yastajibu lahu amma waɗanda ba su karba kiran ubangiji ba law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce wato suna da abun da yake ciki da a ce abun da yake cikin ƙasa nasu ne gaba dai wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin irin shi a haɗa da wancan gudan an gane ko Allah ce lafta daubihi da sun bayar da shi fansa a kan kansu kada su shiga wuta a kai su aljanna Allah ce ula'ika lahum su'ul hisab wato wadancan suna da wani irin mummunan hisabi Shi ne an ka ce kuma man nuqisha man nuqisha subhanallah ai man nuqisha hisab to ba. duk wanda an ka ce sai an bi shi an tiryan tiryan to nan ina ka samu wanga to shi kuma wanga ta yaya an ka yi shigo da yaya an ka yi wannan result din ma ya hannu ka yaya an ka yi an ka Musa service ka yaya an ka yi an ka sako an gane yau Allah ya gafarta mana duka to in ka jana bin ka diddigi diddigi na ko da ka ji an bi ka haka to shine ake ji wani lokacin duk wanda an ka duk wanda an ka wato ce za a wato sai an bincika dai bayan dai to ba zai sha ba ina fata mun fahimta don kuma Allah sai yanzu aka bi shi tiriyan tiriyan tiriyan sun dinga ɗaya yau da yau a ce sai an bi shi tiriyan tiriyan ya an kai har ya haɗa wannan tiriyan sun ba zai sha ba ba zai sha ba ina fata mun fahimta Tun wanda an ka ce a bi shi tiriyan tiriyan ba zai sha ba shi na sa a duniya babu wani mutum wanda ya cika kwamfulin shi na sa kanka ga mahaukaci na hauka kamar wanda ya ɗauki cewa wai a duniya akwai wani mutum wanda in ya yi laifin shi kenan ya samu matsala mutunci ne gaba ɗaya zai zube gare shi a'a kowane mutum ɗan tara ne bai cika na goma ba ina fata mun fahimta in ka samu nan ya cika nan ya cika nan ya cika sai ka isko gibi ne can ina fata mun fahimta an gane ko to inda ka samu gibin nan nashi to sai ka yi mai uzuri sai ka ce ai ko ba hali ne bane ina fata mun fahimta amma billahi la ilaha illa huwa ko tahiya kake yi kana takawa kana daga kafa takalmin ka yana abusu ka sake azara a abusu wallahi ne an ka ce a bi ka tiryar tiryar subhanallah subhanallah mai gafarta mana eh, ai akwai matsala Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu wa ma'awahum jahannam Allah ya ce makoma su jahannama wa bi'sal mihad kubatir da mashimfiɗi kasantuwa ta yi wato na wata jahannama sai Allah ce abu mai ya'lam a ramako na lokaci ya canza tun satin can dai kusan na ganin lokaci kamar ya canza kuma za mu canzo lokacin karatu insha Allah za mu abin da dawo da shi insha Allah za mu dinga farawa hudu da minti ashirin na fata mun fahimta sai wajen da karewa biyar da bici ashirin in Allah ya so ya yarda na fatan ku fahimta don haka sai a dinga isuwa da wuri da kasance kenan tun da yanzu ana sallar la'asar ne yawa uku da hamsin ina fatan mun fahimta to kaga dai akalla akwai lokaci ko ba haka ba? to sai kasance ah, sai a dinga isuwa da wuri Ah, abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuri akwai karancin ilimi da bincike Allah ka yafe ka share cikin zukatan baki daya akwai ciyaman social media yana can ci ma ya koma filin daga ta koma makaranta yana bata ta fahimta so ubangiji Allah ya sanya alkhairi kuma ya musu jagoranci baki ɗaya da sauran wato ɗalibai waɗanda suke wajen karatu ubangiji Allah ya musu jagoranci Allah ka kare su daga sharrin F9 Allah ka kare su daga sharrin F9 ƙasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya ƙasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka kusan mana da matsuwa da takura da yunwa da wato matsatsin rayuwa ya Allah ka kautar mana da talauci ya Allah ka kautar mana da talauci ya Allah ka maskaka aljihunmu ya Allah ka maskaka aljihunmu kwanan bayan mun yi addu'a Sheikh Malam Muhammad ya ce a account ma ake ce ai ajiyu kai an gane ku eh, to Allah Allah ka maskata account account namu amin Allah ka cika shi amin Allah ka cika shi amin kake eh, wanga account da ai wani cika gare shi sai ka sa ka zuba ka zuba sai a ce wani <laughs> Allah ya farta mana ya Allah Allah Allah ka sa a yi mamakin account din mu an ce mishi wani Amin. Allah ka sa a yi mamaki an ce mishi wani Amin. ka san da an ce irin ta danna irin trillions din nan sai a ce only sai a ce hmm, kai wannan sun rena mutane wai ka je wai wai trillions amma wai only kaga ai mamaki kenan to Allah ka tabbatar mana arziki kuma Allah kuɗi in za su kai bauta Allah ka hana mana su kuɗi in za su kai bauta Allah ka hana mana su Allah ka ba mu arziki da kuɗi masu wato wadda za su zama mana sila ta zuwa aljanna Allah ka ba mu kuɗi da dukiya wadda za ta zama mana sila ta zuwa aljanna Allah ka rufa mana asiri Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka shirye da shugabannin mu Allah ka shirye da shugabannin mu masu rabon abinci su ma Allah ka shirye da su masu rabon masara da gero da shinkafa Allah ka shirya da su amin ya Allah ka shirya da su amin ya Allah ka shirya da su amin Allah ka sa musu tsoron ka waɗanda sun ka je sun ka ɓoye Allah su fito su ce talakawa ga haƙƙin ku amin Allah su ji tsoron Allah su ce talakawa ga haƙƙin ku Amin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi